من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد فالسلام wa ورحمة الله وبركاته bayan godiya ga Allah da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam barkanmu da addu'a a wannan yammaci na alhamis yau uku ne ko? na biyu ga watan ramadana watan tara bayan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wadda take da shekara 1447 daidai da 19 ga watan biyu shekara ta 2026 miladiyar annabi isa alaihi salam a cikin wannan darasi mai albarka na tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratul an'am a ta nawa da ɗaya na jin muka karanta jiya ko na? na'am duk da ayar da muka karanta jiya ba mu gama abin da ya kamata mu yi ba a cikinta mun yi wani abin wallazi na yu'minuna bil akhirati yu'minuna bi wa hum ala salatihim yuhafizun ba mu ce komi ba a kan wannan <clears throat> to farko wannan sauran da ya rage wallabi na yu'minuna bil uminu na bi wato ainihin yi magana a kan rukunin imani ciki rukuni na karshe na biyun karshe shine imani da rukuni na tashin alkiyama wunin karshe wallazina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bi wadanda suke ba da gaskiya da ranar karshe ko wunin ƙarshe to suna ba da gaskiya da alkur'ani suna yin imani da shi a jiya an ce wannan rukuni ne kwaya ɗaya tun waɗannan rukunan guda shida da allah mai kowa da komai ya ambata wanda ishara ce akan sauran rukunan baki ɗaya. wannan rukunin na wato ainihin tashin alkiyama ko kuma wuni da wannan wunin a imani da wannan wunin an ambaci wannan manzon Allah ya ambata a cikin hadisin Jibril alaihi salam kamar yadda ya gabata an taba karanta shi can baya Jibril ya zo da sigar wani bawan Allah cikin sabon manzon Allah da ake ce madihiyatul kalbi ya zo yake mashi tambaya musulunci ya bashi labari imani ya ba shi labari ya ce an tashhada an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharri wannan shine nabiyun karshe wato cikin rukunnan guda shida yace kayi imani da waɗannan rukunnan shine ake ce ma imani abdullahi bin umar Allah ya ƙara masa yarda ya ce mutum ya yi imani da waɗannan guda biyar ɗin bai yi imani da na ƙarshe ba ya rantse da Allah ya ce bai yi imani ba hadda wallafi nafsi biyadi na rantse da wanda raina yake a hannun shi numfashi na yake a hannun shi wanda ya imani da Allah da manzannin Allah da mala'ikun Allah da littafan Allah da ranar kiyama bai yi imani da kaddara alkhairi ko sharri ba to bai yi imani ba dole sai ya hada da waɗannan duka baki ɗaya sannan ya zama mai imani kamar yadda abubakar radiyallahu anhu lokacin da manzon Allah ya rasu sai mutane suka tarwatse wannan ya zama annabi wannan ya daina bada zakka wannan kuma suka daina sallah kuma gashi suna da masaniya sai abubakar ya shirya sai ya yaƙe su wasu ma daga cikin sahabbai ba su gamsu ba ganin abubakar ya ɗauki abin gadan-gadan suka gamsu ce a lalle wannan abin gaske ne lalle wannan abin haka yake ya ce wallahi ba zan bambanta ba tsakanin wanda ya bar zakka ko kuma ɗaya daga cikin waɗannan rukunnan na musulunci guda biyar duk wanda ya bar ɗaya sai na yaƙe shi yana sallah ya ƙi ba da zakka sai na yaƙe shi ya ce wallahi lau hune iqalan kanu hu ila rasulillahi laƙataltuhu wallahi da za su hana ni da baibayi zakkaki na da baibayi abinda ake ɗaura dabba da shi wanda da suke badawa zamanin manzon Allah to sai na yaƙe su a kan shi domin rukuni ne don haka babu wanda zai bar wani daga cikin rukuni na imani kuma ya zama yana da imani kana da waɗancan guda biyar din sannan amma kana nan in wani abu ya same ka sai ka ce ai suwa ne ba za ka miƙa ma jarrabawar halinka ba ne sannan jarrabawa ce daga Allah shi Allah yana jarraba ka idan kai sabo yana jarraba ka idan ka kauce shari'a kuma wannan alam ne na ƙauna don ka dawo da ba a ƙaunarka ba a son ka sai ka yi sabon kuma a kyale ka kawai ka dinga fantamawarka kuma ana ta fantama maka lafiya da imani da lafiya da wadata kana ta fantamawa sai ƙarshe allah ya kama ka wato ainihin ba yadda ka iya ba lokacin dawowa baya balle ko a gyara a tuba babu ashe ba rahama ba ce idan ka yi ba daidai ba sai Allah ya gwada maka ya jarrabe ka da wani abu mara daɗi don ka dawo ka gyara Allah ya ce ma a sabakun min musibatin fa a yi aydikum ma afuwa an kathir duk abin da ya same ku na masifa na rashin jin daɗi na damuwa fabima kasabat aidikum saboda abin da hannayenku suka aiwatar ne kuma ma wa ya'fu an kathir ana Allah yana yafewa da yawa ba dukkan abin da kuka yi yake kama ku ba yafiyar tashi fi yawa sai in kayi kayi kayi ubangiji sai jarrabe ka ya dan nuna maka cewa ba fa daidai kake tafiya ba don haka rashin lafiya ce haka take wata wadda ta ci tira ce aka je wajen likita cikin gida aka harba waje shiru to wallahi kai ne ba daidai ba komo wajen allah ka faɗi ka risina ka karairaye a wajen allah sai ubangiji ya baka lafiya ba haka kawai yake wannan ba wannan manufar yake so ka dawo wajenta ka koma wajen shi ka yi la'asar shi ne yake bukata shi sa ya jarrabe ka da talauci haka ne rashin wata kujera da kake nema ka buga ka buga an rasa ta to so ake ka komo wajen Allah ka risina wani abu kake nema a duniyar nan ka rasa so ake ka komo wajen Allah wannan alam ne mai nuna cewa Allah yana son ka to haka kowane rukuni yake cikin waɗannan rukunan na imani wallazina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bi waɗanda suke yin imani da wunin ƙarshe to suna ba da gaskiya da shi alkur'ani wa hum ala salatihim yuhafizun sannan su masu kiyayewa ne ala salatihim akan sallolinsu na yake salatihim inda an samu izafa zuwa ga mutum ɗaya ne salatihim kaga an raba sallah zuwa gare su sallarsu to ka ce salawatihim ko ka ce salatihim duk ɗaya nan ya nuna ya game kowace irin sallah tana ciki sallar nafila ce balle a ce sallar farilla to ubangiji magwayi da ɗaukaka yana sifanta masu imani da ranar kiyama masu kula da sallah ne suna kula da sallah wahum yuhafizuna ala salatihim su masu kula ne da sallolinsu sallar farilla a zahar la'azar magriba isha'i subahi yana kula da ita kuma ma yana yin ta a cikin jama'a banda yin ta a kan lokacinta banda fa masaniya a kan sallar ba wuju ba kawai sallar wato da ya ga dama ya yi haka na gani mutane suna mutane suna yan gwamu haka ni ma yi baya da ilimin ta me wannan rukunin da kake me wannan ruku'un da kake me wannan sujadar da kake me dalilin ta a ka mai Allah yake a kanta mai annabi yake a kanta yaya annabi yayi in ba ka da wani abu akan wannan kana yin sallar ne da jahilci wannan shine gaskiyar labari saboda mahimmancin sallah manzon Allah ya tattakala daga maka ya tafi baitul maqdis a cikin dare da sannan ya tafi daga baitul maqdis ya hau mala'ika jibrilu ya tafi da shi har zuwa saman sama inda ubangiji yake je ya karbo sallah mala'ika jibrilu da ya je shi ma inda ya ce inda aka ce ya je da shi sai ya zama bai iyawa ce wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum babu wani daga cikin mu mala'iku sai yana da matsayi sananne iyakace nan shi ku annabi muhammadu na iya wucewa sallallahu alaihi wasallam ya je ya karbi wannan sallah farkonta guda hamsin ce a zahar sai kayi biyar irinta hudu hudu hudu hudu so biyar da can farkon da aka amso ta zahi biyu biyu biyu har so nawa har so biyar manzon Allah yana zuwa wajen annabi Musa <clears throat> yana cewa koma ka je ka roƙi Allah sauki a sauke maka yana komawa ana sauke biyar yana komawa ana sauke biyar har sai da ta koma biyar ya ce in mm, mm, koma wajen Allah ka roƙe shi sauƙi ya sauƙaƙe maka na jarraba banu isra'ila ba za su iya ba kenan da banu isra'ila yahudu da nasara da waɗanda ba su ba duk halin ɗaya ne a wajen yin addini a wajen sallah don haka ka koma sai annabi muhammad ya ce mai ya koma ya koma ya je wajen Allah har ya ji kunya suna biyar ɗin fa Allah ce mai hunna khamsun wa hunna khamsun su ɗin biyar ne amma ladan su hamsin ne in ka sallaki asuba guda raka'a biyu to za a baka ladan raka'a biyu raka'a biyu raka'a biyu har su goma irinta kaga ba a tauye ladan ba adadin ne aka tauye yawan da aka rage amma ladan nan wannan ba rahama ba ce amma duk da haka sai ka kasa sai ka kasa yin sallar a cikin jama'a ka kasa yin tama kai kadai mitin ya hana taro ya hana ganawa ta hana a gana da mutum amma ba za ku gana da Allah ba ba za ka koma wajen Allah ka roƙi Allah sauƙi ba da tabbata da iya yin aikin da iya kasuwar taka sai kana yin sallah kana cinikayya kana yin sallah kana wani abu kamar magana kuma a bakin shagonka kuma ma irin taka nan da nan ne an gama ta kawai saboda kasuwa dan Allah wannan sallah ai baka yi sallah ba wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ana ce mai almusi'u salata ko kuma khallad ibn rafi shine sunan shi saboda kula da sallah yayi sallah a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin tagarinsu da ya saba yi domin mutum ne daga ƙauye sai ya zo ma manzan Allah sallama kuma manzan Allah ya amsa ya ce wa alaika salam irje fa salli fa innaka lam tusalli ko ma kai salla ba kai salla ba da Allah ba yi salla ba irin tagarinsu ya yi salla. sai ya sake koma wannan bawan Allah ya je sallah irin wannan da ya iya sai ya sake dawowa ya ma manzon Allah sallama manzon Allah kuma ya amsa sannan ya sake ce ma irje fa salli fa innaka lam tusalli ko ma kai sallah ba kai sallah ba wato ba kai sallar da za a karba ba wannan sallar sunanta babu ina jin tsoron kada sallar kada kake yi ta zama irin wannan da manzon Allah yake lam tusalli ba kai sallah ba domin kai kasuwarka ta hana ka sallah sallah mai kyau ka je inda za a tsaya liman ya jagorance ku a yi sallah cikin natsuwa ka kasa zuwa sai dai ka yi taka bira-bira fi sha shaf kawai an gama ina gudun kada sallar ka ta zama irin wannan ka yi sallar amma allah ya ce ba ka yi sallah ba kawai wani abu ka wani wani ya yi hana ka tsaya ka yi sallah mai kyau shine wannan kasuwar da kake samu haka nan ma ake jarraba 'yan siyasa da wannan da taro da ganin suwa ne da mitin haka ake jarrabar malamai a jami'o'i a makarantu a ha'in su tashiri schools haka ake jarrabar mutane da yanwa da yanwa haka kawai ke a ƙi aje sallah a aje masalla lokacinta wasu kuma ala san barka wallahi duk da wannan kasuwar za ka ga na kula da sallah za ka wasu na tsarewa saboda sallan nan kusan ita ce ta rage cin amana ba a magana ƙarya da zamba da ha'inci ba a magana abin ya zama ruwan dare ko ina ya kurɗa sallah ce kawai ake yi wadda ta ɗai rage mana ita ma muna bayan liman in ba haka ba kuma kowa sai yi ta yadda ya ga dama nan da nan yanzu sallar asham ake yi amma sai ga mutane ba sa tsayawa sai wajen liman concord express 1 shine nan da nan kawai alamtara kai ba fa'ala rabbuka bi ashabil fil da ya gama kwaf yayi shine an kawai nan da nan an dawo aje kuma a yi zaman awa daya amma nan gurin ba a yi zaman awa ɗayan ba ƙila ana ta hira yanzu don allah wannan yana cikin kula da sallah lokacin da za ka ba da ka je ka yi jibinka ka yi haƙurinka in ka kasa yin sallar a tsaye ka zauna mana ka rika yi a zaune don ka samu falala da ɗaukakar da ake samu a wajen sallah za a rubuta maka daraja ashirin da bakwai ko daraja ashirin da biyar ba falada ba daraja za a rubuta amma sai ka kasa wannan amma kuma da an gama irin wannan mai saurin kuma sai ka koma ka yi sai ka koma kai zaman ka na awa biyu sama ma da haka ana ta tantauna kuma a cikin kuma abin da ake tantauna kila ma gulmaci baka ji tsoron Allah ba ka canza wannan yanayin ka roki Allah ya rikida ka ka zama nagari wannan bawan Allah ya sake koma ya je sallah ya zo ya ce ma manzon Allah assalamu alayka ya rasulullah manzon Allah ya ce wa alayka assalamu sai ce mai farji irji fa salli fa innaka lam tusalli yace koma baka yi sallah ba fa sake sallah sannan ya rantse da Allah yace wallazi ba'athaka bil haqqi la uhsinu ghayraha fa'allimni na rantse da wanda ya turo ka da gaskiya da wahayi da alqur'ani ban iya wata sallar ba in ba wannan ba koya mani sannan sai manzo Allah ya koya mai sallah to ka koyi sallah da koyarwa irin ta annabi ita ce sallah amma ba dungura dungura ba ba kyake-kyake ba irin cin abincin 'yan tsaki ko kuma tsuntsu kawai ya wai haka yake ruku haka kuma yake sujada kawai da ya kawai sai ya ba kimɗi a wajen karatun ba tajwidi ba gunna ba makarijin huruf babu komi haka yake karara tsata to yaushe Allah zai amsa dan Allah yaushe ko oganka ne ya baka kwangila sai ka yi ta yadda ka ga dama ba yadda aka sifanta maka ba dan Allah zai biya ka kudin kwangila zai biya to ta yaya Allah zai sifanta maka yadda ake sallah ta hannun manzon Allah amma ba za ka yi sallar haka ba sai kai kuma ga malamai a garin a unguwar kuma akwai malamai amma kai ba ka da lokacin su kai kana dai da lokacin kasuwa da lokacin aiki da lokacin zaman banza zaman kashe wando kana da shi amma ba ka da lokacin da za ka je ka koyi sallah yadda ya dace ka yi sallah babu wannan ta gajiyayyu ce za ka haɗu da gajiya wallahi gajiya na lahira ta wanda bai yi abin kirki ba nan ne za a kara maka gajiya don haka sai manzon Allah yake mai za kunta ila salati fa asbigh alwudu ثم استقبل القبلة فكبر ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها حديث عند أبو هريرة يرويت بخاري مسلم أبو داود ترمذي نسائي ابن ماجه سنن آه، مسانيد musamman musnad da imam ahmad duk sun ruwaici wannan wato ainihin hadisin yace idan ka tashi za ka yi sallah ka nufaci yin sallah to ya za ka yi fa asbighil wudu sai ka cika alwala ka yi alwala gamtassa cikakka ba na ka wanke kowace gaba yadda aka ce ma ka wanke ya zama uku uku in cikakke alwala ce sun mastaqbil alqibla sannan ka tinkari alqibla ka'a za ka tinkara in kana ganin ta lalle ne ka tinkare ta ba ita ake bautata muwa ba wanda yake a tinkare ta shi ake bautata muwa sannan ce fa kabbir sannan kai kabbara hannayenka na miƙe kana suna wato alam ne kamar yadda imamu ash-shafi'i ya faɗa yace ma'anar taranda ce ka yi saranda kenan ba ka da ja game da al'amarin Allah ba ka da ja game da kayan Allah shi ne ma'anar daga wannan hannu ka yi kabbara Allahu akbar soja idan aka ci shi a wajen yaƙi haka yake yi ma'anar shi ba magana harbi kuma ya riga ya ba da kai to kai ma haka kai ya riga an ci ka da yaƙi wa ya cinye ka da yaƙi wanda ya yi ka ka riga ka sallama mai Allahu akbar farkon abin da za ka yi ke don haka bayan ka yi kabbara sai ce sun makara ma ka ya tsara a min alkur'ani ka karanta abin da ya sauƙaƙa cikin alkur'ani to fatiha tana cin abin da ya sauƙaƙa an ka iya ka iya fatiha sai karanta fatiha da abin da yake bayan fatiha ka yi sallah haka Allah ya ce a cikin suratul muzammil faqra'u ma tayassara min alquran ko faqra'u ma tayassara minhu wa aqimu salata wa atu dan haka ba wata aya a cikin alqur'ani da ta kawo cewa ku karanta fatiha sannan bayan fatiha ku karanta sura kaza ko kuma kaza a wadda a cikin fatiha a cikin sallah babu kawai Allah cewa aqimu salata wa atu zaka sifar sallan ma babu ita waye ya sifanta sallan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine sifanta yadda za a yi sallah dan haka kace ba ka yi da hadisan manzan Allah ka sharbo ta tsakaninka da Allah wallahi da tsakaninka da Allah ne ka sharbota kuma ka gyara shi ne fiye maka alkhairi ka rungumi maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai ka laɓe ba kana duba tafsiran malamai kana zuwa kana yin tafsiri kuma kana cewa wai da alƙur'ani kawai ka yaudara da ƙarya sai ka ɓige da larabci to waye ce ka duba wace aya ce ta ce ka duba can ka karanto ka zo ka yi tafsiri da shi wace aya ce cikin alkur'ani ba ka da ita tunda baka da ayar da ta siffanta sallah kuma gashi ta ambaci sallah ko ku ana ana abu ba siffar shi ana yin aiki ba a baka details ba ba a baka abin ake bukata ba a cikin aikin ya za a yi shi wa zai kwatanta maka dole aka baka aiki sai an ce ga abin da za ka yi ga abin da yake naka ga abin da yake ba naka ba ga abin da yake haƙƙin wannan aikin ne ga abin da yake ba haƙƙin wannan aikin ba ne maka baka aiki dole sai amto an baka aikin sallah amma alƙur'ani ba inda aka ce gashi a zahar raka'a hudu ce babu la'asar raka'a hudu ce babu isha'i raka hudu ce babu magariba uku ce babu subahi kwaya biyu ce babu kuma sai ka yi ka yi haka ai sai kamata ya kai ka mu ne kamata ya wajibi ne sai ka nemo dalilan a cikin alkur'ani ba fa talla a dunkula ba a'a raka hudun zaka kawo mana haka aka ce ma wani ana tambaye shi to raka hudu sai ya ce ai dama can ana sallah to dama can ana sallah wannan dalili ne yau dama can ba ana fir'aunan ba tun kafin fir'auna ana sabo tun kafin fir'auna ana ta'addanci tun kafin yan ta'addan nan ko to sai ake mai saboda ana yi wancan kuma yanzu wannan ya zama mai kyau dan ana yin sallah yanzu wannan da kake yi ba dalili kuma ta zama mai kyau abu ba dalili shine magana kai a wajenka da shaki faɗi don haka sallar manzon Allah kwatantawa ya yi a kan mimbari manzon Allah ya kwatanta yadda ake sallah wata rana ya hau kan mimbari ya kabbara sallah dai karantarwa ya yi karatun fatiha ya yi karatun sura don na nesa da na kusa kowa ya gani sannan sai ruku'u yana kan mimbarin ya jawo da baya da baya ya zo ya bayan ya ɗago daga ruku'u sannan ya jawo da baya da baya ya yi sujjada a gindin mimbarin ta ɗaya ya yi ta biyu ya ɗago sannan sai ya sake haihuwa kan mimbarin da Allah mutum ba shi da ta maza bai yi tirenin baya za a yi hau mimbari ya dawo kuma ya sake hawa yana nuna manzon Allah jarimi ne sallallahu alaihi wa sallam ka yanzu da ka saba kwasa indomi da za a ka iya wani sai da jarunta kayan addinin allah sai da jarunta kai da baka motsa jikinka baka motsa komai kawai kai da kai da haijiyar gidanku ba bambanci amma ya hau kan mimbari ya dawo da baya da baya sannan sai kuma ya sake hayewa sama wannan dan kaɗan ne daga cikin abin da suke yi na jarunta sannan sai sake irin waccan raka'a ya karanta fatiha da sura sannan ya yi ruku a nan kan mimbarin kowa ya gani ya ɗago daga ruku kowa ya gani ya ja da baya sauka da baya da baya ya yi sujjada guda biyu sannan ya ce inna ma fa'altu haza li ta'tammu bi wa li ta'allamu salati na yi wannan ne don ku kwaikwaye ni don ku koyi yadda nike sallata to ya za a ka koyi sallah ba ta hannun manzon Allah ba almajiran manzon Allah ba koya maka ba ko ko kai directly ka ta daga wajen Allah kama tsallake jibrilu wannan shi ne fata ba wanda zai yadda a zauna da shi a cikin irin wannan domin bai da hujja kuma in aka zauna da shi kunyata zai yi ita kuma gwamnati ta ɗauki mataki don ba ka da hujja kai kuma to kakka sake ce mana komai duk wuni wunin da ake kenan wannan kunge-kungen da ake kenan ku ku ji tsoron Allah ku tirke shi kai kuma ka ji tsoron Allah ka zo a zauna da kai ka kawo hujjarka har yanzu ba wanda ya yafe sai an tantauna manzon Allah sallallahu alaihi Wasallam sallam yace idan ka kai kabbara harama ka karanta abin da ya saukaka sannan sai ka yi ruku in ka yi ruku ka natsu sannan sai ka dago in ka dago ka natsu yace hatta ta'tadila ƙa'ima har ka daidaita kana tsaye sun masjud sannan sai ka yi sujjada ta nawa kenan ta ɗaya. hatta tatma inna sajida har ka natsu kana sujjada sannan sai ka ɗago daga sujjada ta ɗaya tsakanin sujjada da sujjada nan ma ka natsu kana addu'ar da ake yi a daidai lokacin sannan sai ka tafi sujjada ta biyu nan ma ka natsu kana tasbihi da kirari ga Allah da ake yi a cikin sujjada manzon Allah ya ce wa amma sujudu fajtahidu fi du'a fa qaminun an yustajaba lakum manzon Allah ya ce amma sujjada ku kuke ku dage a wajen addu'a nan ya cancanta ubangiji ya amsa muku ko tabbas ne ubangiji zai amsa don haka ya yi sujjada ta biyu ya ce sannan if sun mafa'al zalika fi kulle kulliha sannan ka yi duk abin da za ka yi na sallolinka dukkan su kaman haka raka nawa aka koya mashi ɗaya amma sai aka ce ka ɗauke ta samfuri na duk rakawo'inka na sallah an ware nafila a ciki ba a ware nafila ba kowace sallah musamman ma farin din to don haka haka zaka kyautata sallah shi yasa Allah ya wa hum ala salatihim yuhafizun Umar ibn al-Khattab a matsayin shi na shugaba jagora halifan musulmai kamar yadda Imam Malik ya ruwaita a cikin kitabu salat cikin muwatta Malik yace inna ahamma amrikum indi as-salah إن أهم أمركم عندي الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع yace mafi ya rubuta ma halifofi gwamnonin shi halifa ne na musulmin duniya baki da duk kasar da aka tura wani ba shugaban kasa bane gwamnan halifa ne sai rubuta masu wannan takardar sakon shugaban duniyar musulunci ne ya ce abin da ya fi cancanta ni abin da ya fi mahimmanci a wajena a kanku ne sallah duk wanda ya kula da sallah wato ya santa ya iyata ya kuma kiyaye yinta ya dawwama akan yinta akan lokaci ya ce to wannan hafiza dina ya kiyaye addini shi ya kula da addini shi wa man bayya'aha wanda ko ya tozarta sallah yayi wance ya bar wance ko yayi wance a lokacin da ya ga dama wance kuma yayi biki in ya ga ana bikin sallah an kira sallah sai yayi in yana da lokaci in ba shi da lokaci sai ya gama sallah a sai ya gama ibadar shi ko sai ya gama kasuwar shi sai ya gama mitin din shi sai ya gama abin da yake so sannan ya je yayi wanda ya tozarta sallah wanda tozarta sallah ne shi sa Allah ce al fawailun lil musallin azabar Allah ko kwazazzaban azaba a cikin jahannama ne ake samun wailu wai suka ce wadin fi jahannam wani kwari ne a cikin jahannama ita kanta jahannaman tana neman tsarin Allah ya tsare ta daga wannan kwarin to shine wailun Allah yake to wannan kwazazzaban azaba ya tabbata lil musallina ga masu sallah in ji Allah a cikin suratu al-ma'un sai Allah ya fassara a wanda azabar ta tabbata kansu da kanshi yace alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un sune waɗanda suke gafala game da sallarsu ai ko oho da ita abin ma bakin ciki abin damuwa ko abin tausayi sai ka ga mai ɗan ƙaramar sana'a talaka wai shi ne kuma zai wulakanta sallah ma'aikaci na ƙasa na ƙarshe ko na kusan ƙarshe shi ne zai wulakanta sallah to babban ma ya wulakanta sallah Allah ya wulakanta shi balle kai ga ka ba ka da kaya ba ka da komi amma kuma ga ka da wulakanta sallah yana sama yana mika ƙasa ana yin gini ko yana mika siminti ana yin gini ko kuma yana ɗaukar bulo a kan shi ana kaiwa da shi da wanda yake mikawa duk sai sun gama aikin sannan za su fi sallar su kaɗai abin damuwa ga wahala kuma ga wulakanta sallah Allah ka shirya da mu to wannan yana cikin wanda ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake faɗa wato masu tozarta sallah alladhina hum an salatihim sahun sannan alladhina hum yura'un waɗanda suke riya ashe riya tozarta sallah ne mai riya azabar Allah ta tabbata kan shi mai gafala game da sallah azabar Allah ta tabbata kan shi to wannan duk suna ciki Allah ya shi ne ya tsare shine yace wallazina hum wallazina hum يحافظون وهم على صلاتهم يحافظون سنة ما لا دسلر رسول من زم الله صلى الله عليه وسلم يتي ممتعني حديث بخاري دا مسلم يتي أرأيت لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء قالوا لا يبقى من درنه شيء قال فذلك مثل الصلوات الخمس yamsu Allah bihin al-khataya shi ma hadisin Abu Huraira yace manzo Allah ku bani labari yace masahabban shi da a ce a bakin kofar gidan ɗayan ku akwai wata korama tana gudu ruwan yana gudu ɗayan ku mai gidan ya zo ya yayi wanka sau biyar a cikin wannan teku shin a samu wani ragowar datti a jikin shi sahabbai suka ce la bukamin daren min ba abin da zai rage cikin dattin jikin shi yace to wannan misali ne haka ma sauran haka salloli guda biyar ciki. matukar mutum na yi to Allah zai yafe mashi duk ƙananan zunubai Allah ya yafe mai da kai sallah asuba ana haka sai kai sallah azhar laifin da kai kanana tsakanin asubahi da ainihin azhar Allah ya yafe sai manya manya su kuma wannan in haƙƙin mutane ne sai ka koma kai mai gulma kai mai makirci kai mai yaudara ka ci dukiyar shi sai ka koma ka ce da Allah wanda ka yafe mani amma in haƙƙin Allah ne shi kuma Allah sai ka ɗaga hannu dan babban laifi ne sannan sai me sai Allah ya yafe maka amma manya manya sai ka tuba sai ka koma haƙƙin Allah shi ko na ɗan adam fa sai ka koma ka neme shi ya yafe maka in ya yafe maka shi kenan Allah ya yafe in bai yafe ba kuma sai sai ka biya ko nan ka biya ko kuma a lahira ka biya inda biyan yake da tsada to shine manzon Allah yake wannan shine misalin salloli guda biyar da aka ce yuhafizuna yana nufin masu dawwama wa hum ala salatihim yuhafizuna yana nufin yudawimuna suna dawwama akai ba yi wata ba sai gaji kawai sai ya bari ya yi wannan kawai sai ke haba sai kuma lokaci kaza wannan shine tariku sala shi yasa Allah yake hafizu ala salawati was salati al wa qumu lillahi qanitin ku kiyaye hafizu ma'anahu dawimu ku dawwama ala salawati akan salloli biyar din nan kar ku yanke sannan sai ware saboda muhimmancinta sai aka ware ta da ambato wasalatil wusta da sallah zaɓaɓɓa ko mafificiya ita ce salatul asr kamar yadda manzon Allah ya bayyana sannan ya ce wa ƙomu lillahi ƙanitin ku tsaya kuna masu yin shiru a cikin sallah ba a magana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 إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون na'am Allah ya ce wa man azlamu waye mafi zalunci mimman mimman iftara ala Allah kadiba sama da wanda ya kago karya ala Allah ya jingina ta ga Allah waye fi shi zalunci Allah ne yake tambaya babu wanda ya fi zalunci kaman wannan Allah bai ce ba ya ce ya ce ba haka yake ba ce haka yake a wajen Allah bai yarda da shi ba ce Allah ya yarda da shi sannan mimman iftara ala Allah kadiban aw qala uhiya ilayya ko kuma yace uhiya ilayya ilayya an umman wahayi kuma walam yuha ilayhi shay alhali ba aw mashi wahayin komai ba shi ma ya zabga take wa an taqulu ala ma la ta'lamun ku faɗa abin da ba ku da sani ciki kaga shi ma wannan fi shi zalunci wanda yace an mani wahayi alhali wa lam yuha ilayhi shay ba au mashi wahayin komai ba wa man qala da wanda yace sa'unzilu mithla ma anzala Allah ni din ma zan saukar da mislama anzalallah irin abin da Allah ya saukar ni ma zan saukar da shi Allah ya saukar da ruwan sama shi ma zai saukar da shi Allah ya saukar da alkur'ani shi ma zai saukar Allah ya saukar da attaura shi ma zai saukar da attaura Allah ya saukar da injila da zabura da sufi ibrahim shi ma zai saukar da wannan wa man qala wa ya fi shi zalunci wanda yake sa'unzilu ni ma zan saukar da mitlama ma anzalallah irin abin da Allah ya saukar din nan ma zan saukar da shi wannan teka shi kenan ko sai Allah ya ce walau tara idh zalimun da zaka ga إذ الظالمون يعند الظالميتك في غمرات الموت أتكما قاجمتوا أتكن سكرات الموت da ka ga al'amari mai girma in ji Allah da za ka ga kafirai azzalimai yayin da suke cikin magagin mutuwa ake ce ma annabi muhammad da ka ga al'amari mai girma sannan yake ne والملائكة باسطوا أيديهم بمفسر ونبجي والملائكة باسطوا أيديهم kaman yadda wato ainihin alhali mala'iku ba fito aidihim suna shimfiɗa hannayensu a kansu suna dukansu kamar yadda an karanta aya jiya ayat da take cikin suratul anfal walau tara إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق alhaji mala'iku suna cimfida hannayensu a kan suna dukansu suna cewa mai akhriju an kun ku fito da rayukanku da kanku ku miƙa mana mala'iku zandi-zandi za su sai Allah yake al-yawma a yau ne fa tuji zauna za a saka maku da azabar huni azaba ta wulakanci bima kanu bima kuntum ta ala Allah غير الحق saboda abin da kuka zan kuna faɗa ma Allah ghairal haƙƙi ba na gaskiya ba wa kuntum sannan kuka kasance an ayatina game da ayoyinmu tastakbiruna kuna girman kai yanzu matsala nawa kenan aka ambata cikin wannan aya suna da yawa na ɗaya akwai ismu tafdil da Allah ya ambata a ciki ismu tafdil wato suna ne kamar yadda malamai suka ce ya dullu ala annat maini tunaini ishtaraka fi sifatin faza da a hajjuhuma alal akhari fiha sunaye ne guda biyu suka yi tarayya a cikin wata sifa sai ɗaya, ya fi daya a cikin wannan sifa Wana yana zalinki wana yana zalinki amma wana ya fi zalinki kaga da wane da wane sun yi tarayya a cikin zalunci amma ɗaya ya ɗara ɗaya a cikin zalunci kamar yadda ubangiji ya faɗi yin wannan da yawa a cikin alkur'ani nan ya ce wa man azlamu waye mafi zalunci ka gani shi ne suke ce masu falace maka kawo wannan siga ce ta tafdil za a ɗora wani akan wani za a fifita wani kan wani a cikinta azzalimai dukkan su azzalimai ne amma wani zalincin ya fi wani kamar yadda muminai dukkan su muminai ne amma wani muminin ya fi wani haka Allah ya duniyar manzanni duka manzanni ne amma wani manzan ya fi wani manzan jakadun Allah annabawa da manzanni daban-daban ne kamar yadda Allah ya ce walaƙad faddalna ba'dan nabiyina ala ba'd wa ataina داود زبورا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات to haka zalincin shi mai shirka shirka ce amma wata shirka ta fi muni ko amma yadda ta'addanci ta'addanci ne amma wani ta'addancin ya fi muni kidinafin kidinafin ne dukkan shi mugun abu ne amma wani kidinafin din ya fi muni muna ganewa ko to shine yake wa ya fi zalunci min iftara ala Allah kadhiba sama da wanda ya kagi ƙarya ya dingina ma Allah wa fi shi zalunci babu in baka sani ba kada ka ce ka sani hmm wala taqafu ma laysa laka bihi ilm inna sama wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula Allah ya ce kada ka bibiyi abin da ba ka da sani ka ce ka sani ba ka sani ba ka ce an yi da ni ba a yi da kai ba ka ce na gani ba ka gani ba ka ce na fahimta alhali ba ka fahimta ba in ji Allah wala takfu ma'anar ki kada ka bibiyi ma laisa laka bihi ilm domin jinka wannan na'urar wannan abin da kake ji da shi na'ura ce Allah yake sanya ta a cikin kunne ba kunnen ke na'urar ba wani sinadari ne Allah yake ajewa kana jin magana ta ina jin taka to wannan da kuma ganin ba kwayar idan ke ganin ba a ganin cikin kwayar idan Allah kan sanya ganin ka zama kana gani ina ganin ka kana gani na kana ganin duniya to wannan ganin wannan sinadarin ganin da zuciyar taka da take fahimtar mai kyau da mara kyau duka Allah yana makala maka wannan yake duk zai tuhume ka akan mai kai da su mai kai da su wanda ya dace yace kullu ula'ika kana an mas'ula to dan menene za ka yi zalunci da waɗannan gaban shi yasa Allah yake cewa wa ya fi shi zalunci wanda ya jingina ma Allah ƙarya so nawa za ka ga mutum yana irin wannan wani makayyaci da ya bayyana wajen waɗannan famili ɗin da aka kashe na kano hmm? ya zo ya bayyana cewa yana nan suna nan aka yi kaza ba su ne suka yi kaza hmm? yanzu dan allah ina alfanin wannan ka zo ka girba ƙarya midiya ta kwata ba wai garin kano ba kawai duk duniya sun san cewa kai makayyaci ne kuma ha'a naɗa maka rawanin maƙaryata don Allah ina alfanun wannan kaga ya kashe gidan shi gidan shi kakaf ya kashe shi ma'anar shi gidan banza ne ba gaskiya a cikin gidan. duk wanda yake da alaƙa da shi ya goga mai corona ya goga mai ƙarya idan Allah ina alfanun wannan ka riƙa ƙarya har a san da ƙarya ba a yi ba ba ka nan amma ka ce kana nan kana hakiki cewa kamar gaske Allah ka shirya da mu ka nisanci ƙarya balle ma a ce wato a jingina ma Allah a ce Allah ya ce alhali bai ce ba Allah ce wa kul inna ma harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batana والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون كفتا ما ألا أبل بكسني با يلا تكن هرمتتم أبو بوا كرك يدا إما كايم متن كرياسون أنت هرم أما ببح هرم شيني كجنجنا ما ألا كتي حكيت أوجن ألا ألا ياتي كما بيتي با ba kai aka ba wahayin ba ba annabi muhammadu aka ba kai kuma ka zo ka girba tsaya ka ce haka abin yake wa baka to shi ne yake cewa magana ta biyu fa au qala uhiya ilayya ko kuma yake an man wahayi wa lam yuha ilayhi shay ba a mashi wahayi komai ba kai hatta a nan jihar annabawa a shekarun baya sun fito an samu wasu annabawa a nan jihar katsina wani annabin a garin fashi lokacin assalamu alaikum ya bayyana wani annabin ya fito a batsari da ya gane mutane wato ainihin ba su da wayo wannan yana nuna wato ya ɗauke ku gabaye ba ku san komai ba zai zo ya cuce ku da rawani sai ya dako rawani sai ya tafi ko shi annabi ne wai fa nau'i ne neman kuɗi wannan ya girba ma Allah ƙarya yake shi annabi ne kuma ba haka bane wai dai ya samu wani abu to balle a duniyar musulunci irin su Sudan gurare daban-daban a nan jihar ma annabawa sun fito manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce la nabiyya ba'di a cikin hadisin sauban yake wa inna ma akhafu ala ummati al-a'immata al-mudillin wa idha waqa alaihim as-sayf lam yurfa ila yawm al-qiyamah sannan a ƙarshe yake cewa wa innahu sayakunu ba'di كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعد ما زم الله صلى الله عليه وسلم نكي شوى أبند نكي جي مكسورو الأمة بكتنشو قبني وانا ذا سرق بتدكو سوسم بكي سرق بتدكو sirka gantalar da arziki kasarku ga amma kuma ba kai ne za ka amfani da shi ba yana can wa jama'ar jikin sai wasu waɗanda suka zaɓaɓɓu su ne ke da shi wannan shi ne yana cikin abin da nake ji maku tsoro in ji annabi muhammad ala'immatul mudillin wai za wa ƙalayin saif idan takobi ya afka cikin su in aka fara yaki aka fara fitina lam yurfa ba za a dage ta ba ba za a bari ba ila yawmin kiyama har kiyama in ji annabi muhammad saboda zalunci da batan shugabanni ba za a bari ba manzon allah yake cewa kuma za a samu annabawa guda talatin mutane guda talatin kowannensu yana cewa shi annabi ne kuma manzon allah yake ba wani annabi bayana ne ko annabi isa da zai dawo zai dawo ne yana jaddada shari'ar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka ƙarya ne ba a yi mai wahayi ba ka duba cikin 'yan uwanmu masu sallah waɗanda suke fitowa mutum ya shiga cikin rigar Allah ya ce duk wanda suke nan gurin dinnan na gafarta muku don Allah don Allah ku saurari wannan magana kai wa ya gafarta maka tukunna kai ɗan ladi balle haka ba wani gafara wannan kuma zai tashi ya allantar da wani wanda yake mutum ne dan uwan shi yanzu dan Allah wannan ba wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamuna bane ko aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay dan me zaka yi irin wannan ka je ka rasa lahirarka a wofi ka wahala a nan ba ka ji komai ba kana cikin wahala sannan kuma ka je lahira ka fada wadda take mafi tsanani wal azabul akhirati akbaru law kanu ya'lamun azabar lahira ta fi muni ta fi girma ta fi haɗari amma fa da sun sani matsalar laukanu ya da sun sani ba sani ba mutum yana yana tuciya yana wani alfahari yana abin nan shi ke da mutane da yawa wai har madina a lokacin annabi ba su kai miliyan kaza ba amma shi mutumin da ya ce la ilaha illallah ta hanyar shi suna da yawa sun kai miliyan kaza ma'anar shi ya wuce annabi kenan fa abin da yake so ya faɗa ya wuce annabi kima ya wuce annabi girma ya wuce annabi mutane yau duka ma mamlakar arabiyya saudiya dukkan su mutum nawa ne ma a lokacin wannan baya cikin ta'addanci aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay wa man qala fa unzilu mithla ma anzal anzala Allah ko kuma yake ni din ma zan saukar da irin abin da Allah yake saukarwa kamar yadda musailama fil kazzabi malamai suka ce wannan ayar tana magana ne ta sauka ne akan musailama fil kazzab da iri irin shi in shi ne sababin nuzul nata tunda shi ai ya bayyana ne wato bayan annabi ya rasu in wato ainihin an saukar da ita saboda shi ne kamar yadda malaman tafsiri suke faɗa to kenan an ba annabi labarin abin da zai wakana kafin abin ya wakana da ya zo sai zama ba bakon abu ne annabi ya riga ya sani sallallahu alaihi wasallam don haka aka wayar da kan sahabbai ba ka da wasu mutane wayayyu a wajen addini da rayuwa kamar sahabban manzon Allah ba kai ba da kake da awakawaye amma kuma kanka dukunkune ke cikin tukunya game da addinin Allah wanda Allah ya kera ka dan shi baka san shi ba kuma kai kana cika bakin kai wayayye ne to ina wayewa baka fahimci rayuwarka ba tsakaninka da Allah ina wayewa sai rayuwarka da duniya ya alamuna zahiran من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ina wayewa wannan duhun kai kenan yana cikin wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun abinda da shi kace kai kana da shi haka turawa suka zo suka yi ma yan boko daga cikin wasu daga cikin yan boko suka gwada masu su sun kowa kuma suka zauna a kan haka suka gwada masu fi kowa wayo kuma suka yadda sun suka zauna a kan haka kuma ba su fada wayan addini ba su da wayan gyara lahirarsu da yawa wanda yake ɗan boko ne sirfan zunzurutu kawai shi to haka yake ake da shi kenan shi ba mayo sai shi ba wanda zai zo da wani abu ya zama ya yi fice ko alasan barka sai shi in abu ya fito ta gidansu to shine mai kyau in bai fito ta wajensu ba to ba mai kyau ba ne don ba hannun shi a ciki ina magana wayewa ko manzon Allah haka yake duk gaskiya in ta zo manzon Allah karɓar ta yake kowane ne ya kawo ta sai kai kuma kana da'awar wayewa wa man qala ka unzilu mithla ma anzala Allah da wanda yake ni ma din zan saukar da irin abinda wato ainihin daidai kaga misla ya ce komi da komai zare da abawa wannan ya guda misliya irin abin da Allah ya saukar komi shi ma zai saukar kuma Allah ya ce ƙuri la'ini ji tama'atil insu wal jinnu ala an yatu بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا Allah ya ce musu Allah ya ce ma manzon Allah ce masu la'in jitama'atil insu wal jinnu wallahi a kaddara da jinsin aljanu da mutane za su tattaru kakaf ala an yi a tubi mitli hada alƙur'ani a kan su zo da irin wannan alƙur'anin ba za su iya ba la ya bi mitli ba za su iya zuwa da irin shi ba walau kana ba'dhum li ba'd zahira ko da sashi na kama masashi yana taimaka masashi ka kawo mantiki ya kawo sarhu ya kawo nahu, ya kawo balaga ya kawo tansiki da intizami na ayoyi ba zai iya ba da kuma ru'usul ayi ba za ka iya ba ka kawo irin wannan shi yasa musailama yayi kokarin har ya zo da sura irin alam tara kaifa amma kuma ya ci tira sai ya zama magana babu garbi irin na alkur'ani babu zaki babu halawa irin ta alkur'ani babu jazibiya irin ta alkur'ani babu magana isu irin na alkur'ani ana karantawa ko ba ka jin yaran za ka ji abin yana shigar ka saboda saƙon ba naka ba ne kai da kake karantawa na wanda ya turo ka ne wanda ya buɗa maka har kace iya karanta don haka sai ka ji abin yana kama zuciya nawa nawa mutum nawa wanda ba musulmi ba ya zo musulunci saboda sautin alkur'ani kawai mutum nawa suna da yawa amma mutum nawa ya musulunci saboda waka don babu wannan sinadarin a ciki don haka wanda ya ce zai zo da irin shi ya yi shishigi ana gwada mana fa lokaci ya yi za mu ɗan yi ɗauraya in allah ya kai mu gobe a kan wannan ayoyin sha allah sai mu wuce wato ainihin ayoyin gaba muna fatan abubuwan da allah ya mana gamdakatar muka yi daidai allah kama mana allah ka ba mu lada allah kada kyale mu da maganganu da kawo misallan allah ka karba mana kurakuranmu muna roƙonka allah ka yafe mana marasa lafiyar ya Allah ba su lafiya masu lafiyar mu Allah ka ƙara mana lafiya Allah ka sa mu gama lafiya muna fata muna roƙo muna ainihin nasiha ga ainihin jama'ar musulmi ku ci gaba da yin addu'a game da wannan ƙasar tamu abin ka ji shi a cikin jikinka ba wai wajenka yake ba jikinka fa yake ba sai wani ya sa ka addu'a ba ya tara ku ya ba ku 'yan kuɗaɗe a ce a yi addu'a shikenan har a zarce da ma ba addu'a ba ne bid'a ce kuma a ƙara fusa ta Allah ba sai an maka wannan ba ka koma ƙarshen dare duk lokacin da kake yin addu'a ka saka ƙasarka a ciki in ba ta zauna lafiya ba wallahi ba ka da zaman lafiya garin ku in bai zauna lafiya ba wallahi ba ka da zama lafiya ba duk abin da ka mallaka kana cikin kwanciyar kana cikin tashin hankali don haka ka sanya ka ji wannan abin a zuciyarka yake ya kamata wajibi ne ka dinga roƙon Allah domin ba mu san ta bakin wa Allah zai karba ba ana turo mana mu su zo wai su ne za su kawo mana zaman lafiya a ƙasarmu wai mu mun kasa sai wasu mu ne za su kawo mana zaman lafiya wanda ya sa hannu aka zo da su muna roƙon Allah ya mana magani shi kowa ne ne da wanda suka tama da wanda suka yi rubutu da wanda suka sa sauci muna ka ya Allah kai mana magani su ya Allah masu tama ma ƙasar a ɓoye ko kuma a fili ya Allah dafa masu Allah ka kai su inda za su baje kolin su na taimakon bayan Allah da addininka muna roƙonka Allah duk masu ƙoƙari a ɓoye da bayyane da fili da ciki da waje don mu rubuje Allah ka rubuta su Allah ka tarwatsa su Allah kai mana maganin su ya Allah ka ɗaukan mana matakin gyara da zaman lafiya mai albarka a cikin wannan ƙasa mu Allah ka ja hannun shugabanninmu zuwa ga abin da ka yarda da shi kuma kake so Allah kai mana kariya اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم